yanzu dare ne na laraba hudu ga watan safar ijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da shida daidai da ishirin da biyar ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fikihiyatun jadida na fadilatu sheikh muhammad hassan allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba har yanzu muna ƙarƙashin babin da ke bayani a akan binne mamaci a sanda allah madaukin sarki mai rasuwa babu wani addini a yau wanda ake cika bakin bi da za ka je ka bibiye shi ka gaina da irin waɗannan alkhairai da addinin musulunci yake da shi a ce mutum ya rasu musulunci yana da ta cewa hatta yanayin yadda za a haka ƙasa a sa shi tun daga haƙin sai da aka bayyana maka ya ake son a yi haƙin lahadi ne ko ko shakku sannan idan za a sa mutum a cikin ƙabarin kifa cikin shi za a yi za a yi shi rigingine ne a tsaye za a sa shi a zaune za a zaunar da shi shin za a kwantar da shi ɓangaren hagu ne ya kalli yamma ko ko ɓangaren dama ya kalli gabas duk sai da shari'a ta gaya maka me za a sa wajen tara jikin shi daga ƙasa shin tukunya ko ko duwatsu ko tubali ko ko za a sa itatuwa ne duk sai da aka gaya maka inda za ka san wannan addinin to na Allah ne hatta yadda za a tura ƙasan ya za a tura ƙasan ku gano wannan da kyau ku ya za a shiga makabarta wani karatu ake na shiga makabarta ya sallama ya addu'a ya kaza ya duk da karantar da kai ba abu ne wanda ake so ake gudanar da shi kawai yadda aka so ba sai yadda mai shari'an ya ce a yi haka za a yi in an yi irin nashi sai Allah ce madalla ya yi Allah maɗaukin sarki ya samu dace tun ban manta ba mala yana mana bayani dangane da abin da ya shafi cewa ba a shafe kabari ana son kabari ya zama musannaman haka ma'ana mai dan tulluwa wanda muka ji a hadisi annabi ya ce kai ya wuce shibir ɗani ɗaya kamar girman haka ɗani ɗaya daga ƙasa kuna fahimta to shine sai mala ya ce to amma kada a samu waɗanda ke sha'awar malanta amma ba karatun su zo su ce to ai akwai wani hadisi can hadisin sayyidina ali da yake cewa Allah ta ji da kabaran illa sawaitahu kakka riski wani kabari ba ce ka daidaita shi da kasa to kaga in ka kalli wannan sai ga kaman ya saba wancan hadisin amma bai da inda ya saba wannan hadisin abin da yake karantarwa daban wancan kuma abin da shi kuma yake karantarwa shi ma daban ina fatan mun fahimci wannan da kyau shi ne sai mala yace ce hatta la yastadillu talibun biddalil fi gairi mawdu'ihi mala ya mun maka wannan bayani ne hatta la yastadillu talib har kar a sami wani ɗalibi ya yi ƙoƙarin neman dalili fi gairi maudu'ihi a inda ba nan dalilin yake ba yanzu wanda ya ɗauko wannan hadisin na ali yake cewa ai annabi ya ce ma a share ƙasan kabari ya zama flat na ƙasa sai ce illa sauwai ta huna wancan hadisin ai gashi mala ce kaga an je nemo dalili amma ba inda dalilin yake ba kuna gane wannan ku? domin a cikin wannan hadisin babu dalili mun yi bayani a karatun da ya gabata a da idan aka yi masu rasuwa mutane suna yin kabarin kaman ɗaki a tulluwan ƙasa yakan ninka tudun kabarin abin nan duk doya kaman biyar haka gari guda ne ƙasan da ake jibgawa a kan kabari a wani wajen suna nuna ɗaukakan shi wanda yake cikin ƙabarin ne har ma sai a je a haƙo ƙasa a wani waje ana ta lodawa ku gano wani da ke ku shi sa wani ba jahili yake cewa tara jiswa ta yi nemin tarabin alaihima sai ga tarin ƙasa a kan ƙabarin to shi ne annabi sai ya hana wannan abin da suke a zamanin jahiliya cewa in sayyidina na ya irin wannan kabari to ya kokarin daidaita shi zuwa ga yadda na musulunci yake ina fatan mun gano wannan da kyau malai ce fala budda min aljam'i bainal adilla to idan ya zama dalili ya zo wani dalilin kuma ya zo kamar yana karo da shi to ba makawa a bisa tsari to ai kokarin daidaita su waɗannan dalilan fa in jam. in kuma haɗa su a aiki da su a bisa ƙa'ilan a bisa ƙa'idan imalin ni ma'an tarajjahar dalil malice sai a koma tarjihi wanne ne cikin biyu ya fi ƙarfi wanne ne ya fi karɓuwa saboda wasu dalilai bilkara'in da za a gwama a iya karɓan shi mala ce falata aridu abadan baina kalamin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mala ce sanufa har abada maganan annabi ba sa karo kun gano wannan idan ka ga hadisi ya zo wani hadisin ya zo ya ci karo da shi to ɗayan biyu ne ko dai ɗayan ya inganta ɗayan bai inganta ba in ko duk sun inganta to baka fahimci ma'anansu ba ne su duka kowanne da abin da yake karantarwa ungo ka fahimci ma'anan to ɗaya ya shafa ɗaya mun gano wannan da kyau ku to hanyoyin da ake bi na ta'wili mukhtalafil hadis yana da yawan gaske yanda ka iya tarjih bainal adilla amma ka ce wai hadisi yana karo wannan ya warware wancan karan yana fitowa ne daga cikin kwakwalwanka ba daga cikin hadisin ba kuna fahimtar wannan da kyau ku kama hadisin busra da hadisin dan ali mun sha buga misali da shi wanda yake cewa an ka shafa azzakarin kalulanka ya warware wannan kuma yana cewa tsoka ne daga cikin jikinka dan ka shafa azzakarinka ba komai to kaga wannan maganganu ga wanda kawai nazari yake yake auna abin da abin da yake so ya dauki wanda yake so ya zubar da wanda bai so to kawai dai ce kaga dalilan suna cin karo da juna amma malaman hadisi da suka zo sai suka ce idan mutum ya shafi azzakarin shi da nufin sha'awa to alolan shi ta warware amma ya shafi azzakarin shi ba da nufin sha'awa ba alolan shi na nan kaga an yi imalin na ma'an an yi aiki da nassin tari kowanne da ma'anin shi kuna gane wannan da kyau ko kamar misali hadisin alma'u min alma ana wanka ne da ruwan wankan janaba idan mutum ya yi jima'i ya fitar da ruwan maniyi haka hadisin ya ce sai kuma wani hadisi sai ya zo ya ce iza jalasa na sha'abi hal arba ha, don mutum ya sadu da matan shi ya kai matuka zai wanka wa illam yanzil ko da ko bai yi maniyi ba wancan kuma ya ce sai an yi sai a ce to ya hadisan sai a ce eh a farkon musulunci hukuncin idan mutum ya sadu da mace bai yi mani ba to ba sai ya wanka ba amma da ƙarshe sai annabi ya shafa wancan hukunci sai ya tabbatar da wannan kun gano wannan da kyau ku kaga nan sai an karantar da kai ilmin nasikh wal mansukh ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya sa mu dace malai cewa inna ma la budda min hamlil mutlaq alal muqayyad mala ce dole ne a lura da irin lafizan da hadisan suke tafe da shi dole ne a fassar mutlaki da muƙayyadi wannan ya zo ya sake fatawan a sake wancan kuma sai ya zo sai mai sai ya ƙayyadi, kamar ƙur'ani da ya ce fata hariron rakaba a ‘yanta mumina a ‘yanta waya baiwa kawai in ka je ka samu wata baka tafiya kawai sai ka ‘yanta yi. amma sai wata aya sai ta zo ta ce me hariru rakabatan mu'mina kaga yanzu wannan an yi taqayyidin wancan rakaba din da wanne da mu'mina kuna gane wannan da kyau ko kaman wani hadisi da yazo yake cewa kakwai azumi ranar juma'a kaɗai sai kun yi alhamis ko kuma kun yi asabar sai wani hadisi sai zo sai ce kara azumin nafila ranar asabar yanzu wancan hadisin da ya ce juma'a alhamis juma'a asabar mutlaki ne yanzu wannan shi ko muƙayyadi ne in ka kayan azumi rana asabar to farilla ne domin ya ce illa fi mafturida alaikum hadisi sahihi ana gano wannan to duk wani kokarin da wani zai ya ce wai ai wannan azumi ne mazoyin falala azumi ne na musamman azumi duk su gama wannan maganganun annabi ya faɗa haka shi da bai faɗi ba kawai maganganun masu magana ne sai a ce Allah ya saka masa amma ko mutane shuru manzan Allah ya saki hukuncin da duk wanda yake mumini ne ya bi haka dan fodiyo ya ce idan hadisi ya zo ya inganta daga annabi wajibi ne a aiki da shi sai ce li kulli mutadayyinin lil islam ga duk wanda yake addinin musulunci kuma wannan hadisi wala yusamma mazhaban li ahadin ba a kiran wannan hadisi a ce mazhabi ne na wani mun gano wannan da kyau ku haka ya faɗi cikin littafin hidayatul tullab ila tariqis sawab Allah ya sa mu dace mala yace idza tafaqa fil hukumi was sabab shi ma ana wannan ne ay hamlul mutlaq ala al muqayyad idan ya zamanto sun haɗu wajen hukunci da sababin amma in sun saba ma sababi hukunci zai saba kun gano wannan da kyau ku in sun haɗu ne sai hamlul mutlaq alal muqayyad yana daga cikin abin da ke cutar da ɗalibai mutum zai je an fara koya mai usulul fiqh an koya mai mutlaq da muqayyad kadai to kawai sai ya dauko spanish duk hadisin da ya gani sai kama kwancewa da daurewa sai ce yana daidaita mutlaqi ne da muqayyadi yana cikin yi malamin usul yana kallo sai ya ce ai hadisan ma ba su ma hada hanya ba ballanta a ce wannan mutulaki ne wannan muƙayyadi ne saboda sun sha bamban wajen hukum kun gano wannan da kyau ku ko sababin hadisin ya sha bamban kaga sai ka jira an koyar da kai wannan duka kuna fahimtar wannan da kyau ku yanzu misali mutumin da ya je koyi mustalahul hadis aka zo karantar da shi tadlisanci Na ce kama aka samu tadlis sai ce akwai tadlisu shiyokh dallis taswiya dallis al-isnad sai sai wanne sai ce su kenan kaga zalika mablaguhu min al-ilm sace tadlis al-ataf tadlis al-ataf bai san shi ba tadlis sukuti kun ga wannan tadlis sukut bai sani ba sai an ta safuwa kaza fa kaza fa kaza fa shi shine dalibai su abin da suke so in mutum yaje dan fara koyan qawaidul asasiyan shi ko min adabil minhi ko manzumatul bayquniya ko tadribar rawi irin waɗannan littafai dai da ake farawa da su sai ga in ka zo kana karatu ba ka kawo waɗannan ƙa'idojin ina fatan mun fahimci wannan da kyau sai ka ce to ai in an kawo wa'azi mutane ke ji shi wanda ya zo jin wa'azi zai zo ne yana ƙoƙari ya karantar da kuma ka'idan hadisi ya za a gane kama cewa wa a ta mudallisan nau'ani to kaga hadisin da ya zo mudallisi to nau'i biyu ne al'awwal na farko is da shekhi wa an yankula amman fawqahu bi an wa an والثاني لا يسقطه لكن يصيب أو صافه بما به لا ينعرب sai wanda tije ce ban gane me ta dillisanci shikenan duk sai ka mai bayani sai ce to shi dalilancin nan halal ne ko haram ne wajibi ne ko musahabi ne shi ba ruwan shi <laughs> kaga ya mai wajibi ko musahabi kawai biya zauna lafiya ko kuma ka ce za ka zo karatar da shi kana cewa wannan ai mubtada ne da khabari ka bayyana wannan amma kaza duk sai ka gama gaba da ce ai shi tunda aka fara karatun ma bai gane ba to gobe ba zai dawo ba <laughs> lawarauki zargi shiryar da mu amma za ka ce kasuwa an ka tara 'yan haya islam ta wannan sai ka yi ta masu sai su ta maka ihu sun gane ko ba su gane ba allah ya shiryar da mu malice fahazi ka'idatun min qawa'idil usul waɗannan ƙa'idoji suna daga cikin ƙa'idojin usul al-muttafaqu alaiha wanda aka haɗa kansu kun sa akwai qawaid al-usuliyya al-mukhtalafu fiha ko to wannan al-muttafaqu alaiha malai ce faka ma fil hadisin ladhi rawahu ibn hibban fi sahihi haka yazo a cikin hadisin ibn hibban a cikin littafin shi as-sahih wal bayhaqi fi sunanihi haka al-imam al-bayhaqi ya roto hadisi a cikin sunan din shi bi sanadin hasan da isnadi kyakkyawa min hadisi jabir ibn abdullah radiyallahu anhu hadisin da jabir ɗan abdullahi ya ruwaito Allah ya ƙara mashi yarda annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa alhadlahu lahad an haƙa ma annabi ƙabari ulhida lahu lahad an haƙa ma annabi lahadi wani siba alaihi laban aka zuba mai ƙasa nasban zubawa warafa ƙabarahu min al'ardin nahawan min shibirin sai aka ɗa ƙabarin kamar shibir haka wani hadisi mun yi magana a kan shakaratun da ya gabata domin wasu suna cewa wani sibalahun laban shine tubali sai aka kafa aka gine kofan wannan lahadin kun gano wannan a wani ruwayan kun karanta wannan hadisin hamid al ya sauke lamba a bulugul maram a kan wannan hadisin da ya zo cikin bulugu a kitabul jana'is inda wani sahabi yake gaya ma ɗan shi cewa in na mutu ga yadda za ka yi mun ilhaduli lahadin. wansab alayya laban kama ni abin rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shine sai yake cewa shi Hamid al tobalan da aka toshe abin nan kofar lahaji da aka sa annabi yace tubala tara ne kenan wannan yana martani akan ba a zuba kasa ba a zuba ma annabi kasa kai tsaye ba kenan kun gano wannan da kyau ku ta amma hadisin na na fatima da take cewa a tibo an ku yanzu kun ji yadda kanku daɗi kenan kun zuba ƙasa a kan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai wasu malamai suke ganin ai ana zuba ƙasan kai tsaye ne shi ne karɓa a jika ko duk dai soshin haka wasu ka fahimce su Allah maɗaukin sarki ya samu dace to shine sai yake cewa wannan hadisi akhrajahu ibn hibban ibn hibban ya fitar da shi a cikin as-sahih a mujalladi na 8 shafi na 218 bai haƙiya ta da wannan hadisi a kitabul janaiz babun la yuzadu fil kabari ala aksar min turabihi li alla yartafi a jiddan kashin babin da ke bayani akan cewa la yuzadu fi ba a ƙari fil kabari akan kabari ala aksar min turabihi sama da ƙasan da aka ciro a cikin ƙabarin. li Allah ya tafi a jiddan don karye toro karye tsawo karye tudu da yawa shi za gaya muku ne ce su a da har zuwa suke suna haƙo ƙasa na musamman a zuba ce kabarin ubana ya fi na ubanka tudu saboda alfahari kawai Allah shi kyauta ya kawo hadisin a jiz'i inabi shafi na 411 walahu shahidin min hadisi salih bin abi salihin kala malai ce har ila wannan hadisin yana da wanda zai kara mai karfi hadisin salih dan abi salih ya ce ra'aitu kabara rasulallah sallallahu alaihi wa aliyu sallama shibiran na kabarin annaba. kasan kabarin bai wuce dani daya haka ba kun gano wannan Au na hawahu shibiran ko kwatankwacin shibar haka ko da ya dan fi shi kadan ko ya gaza shi kadan ai fawqal ard ma'ana ya cira daga ƙasa ba an share shi an shafe shi da kasa bane kuna gano wannan ko aidan min sunan fi haza an yuj'ala qabara musannaman malaci har ila yau yana daga cikin sunna kabari a sa shi ya tozo musannaman idan aka tara kasan haka haka ke miƙe shi ya miƙe ko ko ana taro kasan ne zo tsakiya sai dan tasa haka shin ana nufin musannaman a yi shi kamar tozon raƙumi tozo na tsakiya ko ko dai abin da ake nufi shine kasan kabarin ta dan titudu ta dan cira kaman dani daya kun gane wannan tun malaman sai da suke magana kan haka cewa ana san kabarin ba ya kaman kuyar rogo ba kasan rogo na yake dan cibul-cibul haka ko eh ba kaman kuyar rogo za a yi shi ba kamar yadda dai ake yi amma dai dan yi tudu kaɗan aika zahar al-ba'ir ana son ya tudu kamar yadda tozan bayan raƙumi yake kama fi hadisin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam allazi rawahu muslim kamar yadda ya zuwa cikin hadisin da al'imam muslim ya royato cewa su hinna ka asnimatil buhutil ma'ila nan gaba annabi ya ce wasu mata za su je ce bai gansu ba hadisi ne annabi ya ce fani min ummati lam arahuma sun fi biyu na cikin al'umma na ce bai gansu ba amma 'yan wuta ne ce wasu mutane za su zo da bulala suna dukan mutane haka siddin bai ce ‘yan wuta ne ya ce bai gansu ba a zamanin da da da can can waɗanda suke da wannan siffan su ne dogaran sarakunan gargajiya su ne haka kawai dogari zai zo da dorna cikin kasuwa kawai ta dukan mutane kuma ba da aka iya da shi haka ne ha kawai idan sarki yana jin haushin babanka sai ya kodo dogare kaman guda uku a gabanku su ta dukan mahaifinka yanzu akwai shegen dogarin da ya isa kun gano yanzu ko ɗan sanda ya zo ya buga ubanka ka bar shi ina fatan mun gano wannan da kyau in ko ka bari babu tsinan ne irinka gara a sa bindiga a bindige ka tukuna sannan haka ya faru amma kana kallo ba a karera ya ka ba a ce wai wani kawai an turo shi wai zai kama dukan ubanka ha wannan ba zai yi ba wannan ba'a kenan da kenan yake wannan amma ba yanzu ba ko za a kashe ka ka taba ka a ce wallahi nan aka maru uban shi ya zaburo sai suka sa ta gobe suka yanke kan shi to gara a ba da tarihin a haka ba ce an maru ubanka ana bin ka bashin mari ba tun baɗi tun bara aka yi marin <laughs> amma wai har yau wai ana bin ka bashin mari a ba zai yi ba wallahi da haka ake yi haka ake yi ko lokacin da wanda tije ban labari ya nuna ma wani tabo ne a wuyan shi ya ce taban kudin haraji ya ce wallahi bai samu kudin haraji ba ne da zai bada mai unguwan unguwansu ya aiko dogari ya zo dinga dukan shi to cikin taban ne wannan har yau bai bace ba na ce towa ba ka da yara ce ina da yara samari suna kallo kuma ya ce kai kai rama mu asiri ya ce sai dai ka jira har su gaji su tafi kawai kuma dole ka je ka nemi kudin ka kai na ce to Allah madaukin sarki shi ya san yadda ya canza wannan tsarin domin kai ka san a yanzu ba zai yiwu ba <laughs> mun gane wannan da kyau shi Allah yana da tsara shi yadda yake bi yanzu wallahi ba zai yi ba kawai wani kato ya zo da doruna kawai ya kama du'a to sai dai ka kai ni sal kuma shi ma a sal din in ka bugi babana na san inda kake to in na fito mun dinga canji kenan dan lalle zan koma sal kai kuma lalle likita zai kwantar da kai lalle zaka tafi likita shine sal ɗinka jama'a irin waɗannan abubuwan da ake ko dole a daina su shari'a bata ba wani dama kawai kama dukan wani ba ko ɗan sanda ba inda aka ba shi dama wai zai kama dukan ka ba inda aka ba shi wannan dama yana dukan ka ka ɗauki lauya yana daga abin da ya cutar da ku ba wanda yake da lauya sai rige ma ta sunu zaka je kana neman lauya ha kawai kama dukan ka me kai mashi ai ana tuhuman ka da laifi alo an ce duk wanda yake tuhuman shi kubatacce ne shi ba mai laifi bane sai ka kawo dalilin da ka tabbatar da laifin ba wai ka faɗi laifin ba faɗin laifi kowa zai faɗi yayi amma laifin ya tabbata annabi ya ce waɗannan da ke yawa da bulala suna dukan mutane yan wuta ne haka za ga direbobin motan da suka ɗauko kuɗi yan sanda ciki da doruna kawai duk wanda ya tsaya kan hanya kawai sai su shaɗa mai bulala suna yi ko ba sa yi suna ciki haka kawai duk wanda zai rike bulala a hanya yana dukan mutane na ciki ko ga yin iskan gari kawai sun ɗauko da warna suna tafiya a hanya don da su gani kawai su tsula mai kawai saboda su yin iska ne ba wanda ya isa yi masu wasu abu da sa daga cikin yan wutan da annabi yake faɗi karka yi daga cutar da musulmi fa da magana ko da aiki da koma menene karka yadda ka bar musulmi ya sakata ya wala in yayi kuskure kira shi ka zaunar da shi ka gamsar da shi wannan abun kuskure ne kun gane ya fahimta ya bari amma bayan da aka ce ka bige shi har ya kai ga ka zubar mai da jini ko mun fahimci wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to simfi na biyin sai ce wani sa'un kasiyatun ariyat ce da wasu mata wanda za a gansu ga su da tufafi amma tsirara suke hmm? sun sa tufafi amma tufafin ba abin da ya rufe a jikinsu ru'usihinna ka asnamatil buhutil ma'ila kansu kaman tozon raƙumi wanda ya karkace ma'ana sun ƙona kan sun ƙona gashi sun fitar da shi a karkace ko ya karkace haka ko an yi wani gaba da shi ko an yi wani baya da shi haka ne annabi ce waɗannan ƴan wuta ne to waɗannan da annabi ce ƴan wuta ne wai su ne matan musulmi yanzu suke sha'awa sai ce da Allah ne ma ka samu mai english wares din wai kayan arna matanka wata rika sa tana daukan hankalinka ai daga randa kika sa skirt ko kika sa wando ko kika sa kaya mai bayyana jiki wai don ki ɗauki hankalin mijinki ko to kina koya mai kallon karuwai a waje don ya fito ya game su irin wannan abin zai rika mi zai rika duba yana sha'awa ke da kanki ke ka koya mashi ko kuma kina zaune a gida haka kawai sai ki ce mijinki wai je siyo miki Nigerian fim ko je siyo kasa ɗan Hausa ana kallo yana kallo waɗannan 'yan iskan suna iskanci kina sa mai tunaninsu ne da su ne har ka je yana ce kai a yi wancan indifin ɗinta ne ina so sau tana birge ita kuma karyar tsaroniyar rashin kishi ba ta damu ba har ma sai ɗauki hoton ita gwanon nashi sai sa a motar shi ko babur ɗin shi ko jikin littafin shi Kullum yana duba kefa kuna gano wannan da kyau ku ina mamakin wannan ko ga mutu ya zo da yan mata na indi di ya liga a ɗakin shi kina wajen kina kallo to ko ba ce hadisi ya ce hoto haramun ba ne ke inda kina da kishi ba aladiya ba ce ki ya kamata ki tsige waɗannan watan karuwan amma ya ta zo tana rawa tana gwatsu tana waka yana kallo ke ma kina kallo hakuna tafawa ta ciwon ɗinki yana zuwa kwanciya bacci ke sa ido ki gani yana na yana mullum shi ido ita yake tunani ba ke ba da ke kin nuna a hannu wancan ne yake harara shi yasa duk gidan da suke da kan gado da saiti kun ga waɗannan fina-finai ko Allah sai kun nisance su ya kamata ku san akwai hikima da ya sa Allah maɗaukin sarki ya ba namiji daman auren mata hudayi ke ɗaya ba ki isan shi ba fa ke ɗaya dukkanki duk kyautatawanki Allah ba ki isan shi ba in kin ga ya haƙura da wasu dalilai ne amma Allah ba don ke ba to ku karki yadda ke da ke sa ya riga kallon yan wuta yana sha'awansu in ji annabi ka zama na annabi waɗannan tsinannin duk ba su waɗannan beran awakin banza ba su bai san su ba ma kwata-kwata sabai ba su san su bai taba ganin su ba amma annabi ya siffanta su ya suranta su ya faɗi yanayinsu wanda duk wanda ya gansu yansu ya ce kamar annabi ya taba ganin su kuma wallahi bai taba ganin su ba mahallin shahidi ce ka asnamatil buhutil ma'ila mu abin kawai muke son mu cire a ciki shine kamar to zan raƙumi Allah ya sa mu dace wannan hadisi al-Imam Muslim fitar da shi a kitabul libas wa zina littafin da ke bayani akan sitara da kawa to ma zaki kwalliya in zaki ado sai ki da tufafin karuwai wanda annabi ya ce in wuta ne wai ai yanzu ta lura mazan sun fi sha'awan wando sai je sai ta sa wando sa kariya yanzu haka shi wandon da yake sai ya gani ba irin na jikinki yake sai ya gani ba Allah ya rufa maki asiri kina tattara abubuwa da zani kin tona kanki asiri ina ga mai gaskiya kun ga zani da mata ke sawa wallahi daraja yake kara musu dan dimmacin da ta ɗaura zani sai kaga ta yi kyau haka ne amma mace ta sa wando <laughs> kai wallahi ka gama ci da wani da ka sa an tsaye da gari haka za ta ka kama gari ka tsare shi haka wallahi haka za ka ta zama sau da bai kyau da ita ba <laughs> kamar namiji ne dauro zani <laughs> waye da ni da sandaldan <laughs> Allah ya mu dace wallahi ku dinga sa waɗannan abubuwan ni ban ga wanda zai ce wani abu na burge cikin maza ba sai in wannan namiji ne eh karuwan namiji mai bin maza shi ne yake sai ya riga ganin biya a gida shi da shi da shi da shi kin sa wando kin tashi daga mace kin da kin koma me shi da shi amma matanka ka ganta da me zani yawa masha Allah to kaga gaskiya da gaskiya kenan ai mace sai dai da zani amma mace da wando ta zama shi kenan ina ba fa shi na turanci ba shi ina fatan mun gano wannan da kyau an yi ɓanna Allah maɗauki sarki ya tsare mana imaninmu to shi ne sai ke cewa babun nisa alkasiyatil ariyatil ma'ilatil mumilat ƙarƙashin babin da ke bayani akan matan da za su zo tsarara da tufafi eh tsarara ne amma kamar da tufafi a jikinsu ƙoƙari suke yi su karkata kuma a karkato gare su su ɗauki hankali a ɗauki hankalinsu haka suke annabi ce la yashammuna ra'ihatal janna su da jin kanshin aljanna kuma wannan famfan fau wa inna rihaha la yujadu min masiyati alfi amin wallahi kafin ka je aljanna tafiyan shekara dubu kana jiwo ƙanshinta. amma irin wannan matan ba za su je ba ya je su zauna ta dukansu Allah shi kyauta ya kawo hadisin ajizi ina uku lamba na 2128 ahmad ya fita da shi a juz'in na biyu shafi na 223 da shafi na 356 Allah ya sa mu dace mala yace al-buhut nau'un min anwa'il jamal mala ce nau'un wani nau'i ne min anwa'il jamal nau'i ne na al aljamal na raƙumi al-khurasaniya wanda ake samu shi a ƙasan khurasan ina ne khurasan iran ganon iran da larabci ita ce ake ce mata khusramini ne khurasan kamar albania da turanci da larabci fa arnaut kun gano wannan da ke ku malici allati kanar min agla ma yamtaliku al-arabi fi zamanar al malai ce a zamanin da da can a jizetul arabiya babu abin da mutum zai mallaka na kadarori masu tsada irin a ce yana da raƙuma buhut waɗanda suke da saman al-ma'ila al-ibil al-khurasaniya fasinam huwa ma yartafi'u kal haram shine abin da yake tashi a bayan raƙumi fawqa zahar jamal a bayan raƙumi Wahaza haza warid fa innahu yuwaddihu bi hazil hay'a fil qabr malici in ka lura da yanayin yanda to zan raƙumi yake to zai fito maka da al'amarin yanda ake son kabari ya kasance sarari fa yasbihu al qabra musannaman to ana son kabari ya zama da tozo da tulluwa da tudu kar a shafe shi da ƙasa jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da ke ku Allah madaukakin sarki ya samu dace ولا يعارض zalika ما رواه القاسم انه قال ما mala yace wannan karatun da muke bayyana maka ba zai yi karo da hadisin da al-qasim ya ruwaito yace da khaltu ala aisha na shiga wajen sayyida aisha fa qultu ya amma yace ya inna an kabarin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa sahibai, ki bude min kofan ɗakinki don ina son in shigan ga kabarin annabi da abokan shi biyu radiyallahu anhuma fa kashe li an thalathati quburin sai ta bude man sai na tarar da kabarruka guda uku la mashrifa wala ta'a wala la ta tace ba a daga kasan kabarin yayi tudu sosai ba sannan ko ba a share shi da kasa kaman wajen takawa ba mabtuta ha'il ardil hamra bayan da ƙasa mai ƙaƙƙiya na ardil hamra take ba kun gano wannan da kyau ku sannan ko ba an ɗaga shi ne tulluwa mai tsawo yadda za a ga kamar ƙabarin jaki ba haka kai ƙabarin annabi da abubakar da umar madaidaita kamar yadda sunna ta ce قال الشيخ رحمه ta'ala haza a sahumin hadisi حديث سفيان tammar wannan shine mafi inganci akan hadisin as-Sufyan at-Tammar wa alaihi ibn turkuman abinda fatawan ibn turkuman take kai kenan yace hada khilaf istilahi ahli hada sha'an bal hadith tammar asah mala ce hadisin tammar shine mafi inganci akan hadisin ibn turkuman li'annahu mukharraj fi sahih al-bukhari saboda shi hadisin shi ya fi ya cikin sahih al-bukhari wa hadith kasim qasim lam yakhruj shay'un minhu fi sahih shi ko wannan hadisin alkasim ɗan sufiyan babu hadisin shi kwata-kwata a cikin me cikin bukhari ina fatan mun gano wannan da kyau kada ko hadisin wani ka fifita shi akan hadisin bukhari shi yasa malai yake mai gyara cewa wannan ba shi a cikin tsarin malaman hadisi su ce wa hadisin wani can ko wanda ya zo cikin abu dora ko turmizi ko nasa ko ibn maja ya ba hadisin cikin buhari inganci babu yanzu gaga wannan ya ɗauko da malaman mustala ne na tattauna mana wanda ya zo jin wa'azi ba zai gano wannan abun ba aidan la ba ba'sa an yu'allima ahlal mayyit alqabar bi alamatin bi hajarin aw bi ayyi alamatin min alaminal alamat to kun ga wannan maganar ita ke da bukatar mu mu tattauna ta mun gano wannan da kyau ko a karatu na gaba mu zo da izinin Allah za mu tattauna wasu ɓangarori na wannan domin imala ya ce la ba'asa babu laifi an yi allama ahal mayit wanda aka yi masu mutuwa zo su sanya alama kun gano nan a kabarin ɗan uwansu bi alamatin su kawo wata alaman da za su iya gane kabarin wani ne wannan bi hajarin shin dutse za zo su ajiye a wajen au bi ayi alamatin min alamat ko da ko kowane irin alama ne daga cikin alamomi kun gano wannan za mu zo za ku ji hatta nau'in alaman ma da sunna ta ce a sa ku to akwai yanayin sa alaman da yake zama na bid'a kuma ba kawai kasafai ne kowa sai je kama sa alamomi ba yana daga abin da ke haifar da irin waɗannan matsaloli mutane sun bar malamansu ne sai zama kawai suna yin abu da ka kowa kawai zai yanki abin da yake son yanka ne kawai ci gaba da yi kuma gaskiya wannan kuskure ne dunal mughalat mali ce wannan ba tare da wuce gona da iri ba wata taklif da kuma ɗaura ma kai wata kalluf da ɗaura ma kai wahala li hadisul muttalib bun abi wada'a mali ce wannan ya tabbata cin hadisul muttalib dan abi wada'a radiyallahu anhu qala Allah ya kara mashi yadda ya ce lamma mata usman bin maz'un yayin da usman dan maz'un ya rasu radiyallahu an wa huwa awwalu man luqiba bis salaf salih shine mutun na farko da aka fara kiran shi da as-salaf salih kun gano wannan to wanda sai ce ma shi bai ma san salaf salaf nan da ake ta faɗi matsalan ka baka karatu ne duk wanda yake karatu inda karatun shi ya kai risala ai zai ji mai risala ya ce wattiba'is salaf waqtifai atharahu to sha ana fadin salaf kana karanta littattafan Shehu Usman dan Fodiyo zaka je na yawan fadin me to shine malai ce shine farko wanda aka fara malakabi da as-salafus salih wa huwa mimman shahidu badaran ya daga cikin sojojin da suka halarci yakin badar wannabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kolo, annabi ko yana faɗi ga sojojin badar la'allallaha qadittala ila ahli badar ai mai yiwa Allah la'alla ga haƙƙin annabi da na Allah menene tabbas sai ka ce tabbas Allah ya leka zukatan sojojin badar kab faƙala ya ce i'malu ma shi'tum ku yi abin da kuka so faƙada gafartu lakum an gafarta muku bai malam a ce a wannan zamanin ne akwai annabi da gaske <laughs> ya ce yi abin da kake so an gafarta maka yaya to yanzu ma ba gafarta maka ba kana abin da ka so koko ku kalli da yadda mutane suke abubuwansu kowa abin da ya ga dama yake yi kai mutanenmu ma ala ce an gafarta musu to ya kaɗai za abin da za su yi suna ma yi ana rubuta musu zunubi ka gane wannan da ke ku amma kuma suna yi to ballantana kuma a ce kai ga fagen na an sakan maka shi hude shi kaga sai na mawaƙi kawai je birni a bashi komi ya komi ba a komi waɗannan 'yan badar su aka ce kwarayu ku yi komi ba a komi amma tare da haka waɗannan ne wai ɗan shi'a zai buɗe baki yana zaginsu kuma wai kai musulmi har wai yana yin wannan abin kaje kana kallon shi har ma wai wani kokari yake wai da irin waɗannan lalatattun halittar ne wai yake kiran wai a zo a haɗa kai a haɗa kai a zagi sahabbai ko a haɗa kai a yi ne wannan kuskure ne muna roƙon Allah su ma da suke Allah ka shiryar mana da su wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a kitabul al-Jihad wa Siyar Babul Jasus babin da ke bayani akan halacin aika leken asiri hmm? ai makiya ko ba a barinsa haka dole ne sai akwai jasus wanda kullum me yake yi yana spying abubuwan da suke yi yana aika da sakonni ba ku ganin amerika saboda kula da jasus har shugabannin ƙasan duniya take satin jin maganansu ana yi ko yi. kalli yadda kwanakin ba kai ta rigima sun je sun ji jawabin shugaban ƙasan jamus ko tsoro ba sa ji garin su hitila ne ba to yanzu kaga ba taɓa wa maganin shugabannin ƙasan najeriya ba <laughs> da afirka su waɗannan ko bayi zai shiga suna kallon shi ha kai ka taɓa jin wasu turawa ne fuska dinga wannan rigiman ana jin maganganun shugabanninsu to na afirka fa yi karshen da ma an gama ginin za a zo a ɗana wasu kamarori duk abin da kuke suna gani na gama gaskiya waɗannan mutanen ku rabu da su mu abin da ya dawo mutanen mu ko su yi biki su yi shaye-shaye su ci daɗi su kashe kuɗi su shiririta su sace kuɗin ƙasa shi ke abin da ke gabansu yanzu fa a amerika ne aka zo ana rikici wani ɗan sanda ya sa bindiga ya harbi wani yaro washi brown aka yi rigeman bala'i aka je kotu kotu ta ce ta wanki ɗan sandan bai da laifi yanzu aka amerika tana can tana cin wuta a wannan garin sai da obama ya jawabi mutum ɗaya ne ba ka kashe ba kuma kalli wani irin zanga-zanga wancan da aka yi har aka gama ko mutum ɗaya ba kashe ba wannan ma ana yi ko mutum ɗaya ba kashe ba kuna tsammanin za fara zanga-zanga a najeriya na minti talatin ana yi to gawa nawa za ɗauka ana farawa sai waɗannan sai su koma kan waɗannan haka ne tsorashin kan gado dama suna zanga-zangan ne saboda an kashe masu mutum ko to kuma kuna tsammanin za su ƙara kashe wani su 'yan sandan kuma da ake turuwa domin kwantar da tarzoma ana masu zanga-zangan ne don sun kashe mutum kuna tsammanin za su ƙara? ne ya kasa gane yadda za mu zama mutane a kasan nan jami'an tsaro zo su tara kusa harbi su yanka na yanka su tafiyansu ko ko ku ƙara kashe kanku gaskiya wani gwamna ya ce dukkan kyasai kuke harkan sai da shaltox kun gano nan da kyau ku? ya eh mana mun yi yawa ne dole sa mana shelters ta kama da mu shelters din kashe mutum shine mai bomb ko ba shi bane yanzu mai dugur da an ce an tada bomb a kasuwa kasuwa fi gimfa fama ne an kashe mutum na sama da 60 fa kana tsammanin za a kashe mutum 60 irin wannan lokaci daya a America America ta zauna lafiya lokacin da mutanen Libya suka sa tsiya ba son gaddafi nace kashi garin daɗi na nesa daɗe za a kwaso shugabannin libya kawo najeriya a kwashi shugabannin najeriya har da waɗannan sarakunan duk a yi libya da su <laughs> su ɗalar demokuraɗiyya da shekara ɗaya a ce a canji za a yadda to yanzu su ko amuna ne ba mai yadda ba amu ba mai yadda ba gaddafa a ce yana da rai da najeriya zama shugaban ƙasa amu daɗi za mu sha Mm. haba na za su yadda da su waɗannan miyagu a wani yake cawai saudiya ka je ka ga yadda ake mulki ana kaza sai wani ce 'yan najeriya na wani a ciki ai haka tura musu kwaya biyu <laughs> yadda obama da sanatoci da kowa da kowa na za su dawo najeriya su malfa su koma can kaga dai kafiri da kafiri ne ko wallahi ba za mu so wannan kafirin ya tafi ba sosai kuwa ba ka ganin shugaban kasar amerika matashi ya hau yana hawa kwana biyu da furfure saboda me mu kuma namu dattije ne yana hawa kusa ya me sai kiba ke ƙarawa suna suna ramewa saboda aiki mu namu na kiba saboda hutawa kai eh awa wala Allah shi kyauta Allah sa mu dace za su gane nan gaba ma ba yanzu ba to shine sai malam yake cewa babu laifi a sa irin wannan alamar kuma ya kawo mana wannan hadisi wanda al bukhari ya kawo shi a jizi na da shafi na 307 muslim ya fita da shi kitab fadail sahaba babu min fadail ahli badar mutanen badar suna da falala ba na wasa ba jizi na hudu lamba na 2494 Allah ya sa mu dace malai cewar riwaya da ifa min babil amana zahaba ilaihi nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi hadisi usman dan mas'un yace hadisi ne da ifi hadisi ne da ifi ba zaifin hadisi ba ne amma wasu kalmomi ne da suka zo wanda ba shi a cikin hadisin kawai balahu annabi ya sumbance shi bai na ainihi tsakanin idanun shi nan sun mabaka sai hawaye suka zubo ma annabi hatta salar domin nabi sallallahu alaihi wa alihi salama ala haddi usman ibn mas'ud har sai da hawayen suka zuba a kan kundukukin shi usman saboda zuban da suka yi a idanun annabi mun gano wannan da kyau ku to wannan ne ma da yace ruwaya da ifiya na wannan kukan lamma mata usman kharajat janazatuhu fadufina lokacin da usman ya rasu aka dauko gawan shi aka ja ka binne ta Fa falamma dufina amara annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama rajulan an ya'tihi bi hajarin annabi sai sa aje a dauko mai dutse lam yastati ar-rajulu hamlahu shi mutumin bai iya dauko dutsen ba ya ƙular rawin hadis mai ruwayan hadisin ya ce faƙama ilaiha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa hasara a razira aihi annabi tashi da kan sai da naɗa hannun rigan shi haka maza Allah kenan shi da kan shi yake yi ba mun gano wannan amma mu shugabanninmu yanzu gaje za su ɗaura aiki a ce za a gina wani abu kamata ya a ce in ya je a aje mai sumintin a suto yashin inda aka zube ta aje ceburin da komi da kwangirin ya je ɗauko kwangir da kan shi aƙalla ba kasar ba ina mesin kwangir nawa ake juya buhun siminti da eh kwangir nawa kwangir bakwai shugaban ƙasa ya je ɗibo kwangir bakwai ya zuba da kan shi ya shiga su ya ɗauko buhun siminti ya zo ya buɗe ya juya ya kwaba ya komi ana kallon shi je ɗauko bulu ya zuwa a sa mai ya sa zare ya sa flam ya miƙar da shi yana duba shi mesin na kallon ta sa ɗan gyara haka ya ƙi gyara mashi ya ce ya za a ce kaza za a yi har sai ya jera kamar kos uku to ya sa fandishin kenan amma zuwa an gama jera komi kawai sai je ɗauko kokan siminti shi ma sai an rika kama mashi ko ba zai ɗaga kokan siminti ba <laughs> kai muna shugabanni a ƙasar nan sai dai Allah ya saka mana hmm. to annabi ya tashi da kan shi je dauko dutsen kun gano nan da kyau ko wa hasara ara zira'aihi ya nannade hannayen shi kun fahimci wannan da kyau ko me annabi zai yi zai aiki zai dauko dutsen da wancan mutumin ya kasa kun gano wannan da kyau ko shamura annabi ya zage dantse kenan qala al-mutallib mutallib yace qala alladhi yukhbiruni an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace me bani labarin aikin da annabi yayi yace ka anni anzuru ila bayadi zira'i rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ina kallon zira'in annabi hina hasara anhuma yayin da ya dage mana sai da ya ga tuzan zira'in manzon Allah sun mahamman alhajar annabi ya ɗauko dutsen da hannun shi fawa ba a inda ra'asu usman bin mas'ud ya zo ya aje daidai kan inda usman ɗan mas'ud yake jama'a mun gano wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya samu dace kun ga annabi ya yi me ya aiki da kanshi kuma kun ga an bayyana mana ina ake aje dutsen an ɗauko eh inda ra'asihi gane muna buga misali ne kawai da waɗannan shugabannin shugabannin daidai suke ga annabi ba daidai suke ba malai ce a shahid ba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama alhajara annabi ya aje dutsen wa qala yace ata'allamu biha ahe, na yi haka ne domin in san inda kabarin uwa uwana yake mun gane wannan da kyau ko yi alama inda zai gane inda kabarin ɗan uwan shi yake ina fatan mun gano wannan da kyau haka manzon Allah ya ce wa adfanu ilaihi man mata min ahli min ahlihi domin annabi ya ce domin in rika binne duk wanda ya mutu daga cikin iyalan shi ko kuma daga cikin me familin gidanmu don mu rika binne mutanen mu a wannan wajen wa fi lafzin ata'allamu biha qabr akhi na yi haka ne na yi alama don iya gane kabarin ɗan uwana wa adfanu biha man mata min ahali domin ya rika binne duk wanda ya mutu daga cikin iyalan gidana a wannan wajen ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya sa dace wannan hadisi akhrajahu Abu Dawud al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi fil janaiz babu man jama'a man jama'a al-mauta fi kabarin wal qabr yu'allamu a ƙarƙashin babin da ke bayani akan wanda ya tara mamata a kabari ɗaya kuma kabari wanda aka yi mai alama a jizi na uku lamba na 3,206 haka bai haƙi fi sinin kubra fi kitabil jana'iz babu lamil kabar fi sahara au alama babin da ke bayani akan ana iya sa makabari alama da dutse ko da wata alama na musamman ya kawo hadisi a jizi na uku shafi na 412 wa isnadu Hassan isnadun wannan hadisi kyakkyawa ne jama'a mun gano wannan da kyau ku Allah ya sa mu dace mala ya ce wa haza huwa lafzus sahih wannan shine lafazi ingantacce fala ba'sa an yu'lam al-qabr babu laifi a kokarin gane kabari ta hanyar wannan alama an yu'allama sanya mashi alama haka wa qad yas'alu wa qad yas'alu sa'ilun mala ya ce mai tambaya zai iya yin tambaya wa yaqulu ya ce ma qawluka in allama al-qabr bi kitabati lismin alaihi mala yake cewa me za ka faɗi ta malam don gane da kabari da aka sanya mai alama ta hanyar a yi rubutu a kan shi Me za ka faɗi kan wannan ara annaha alamatu ni ina ganin alama ne kawai wala ba'asa bi zalika babu laifi akan haka wa wannan magana mamar Hassan ya ce babu laifi a yi rubutu a kan kabarin a rubuta sunan mamacin ya ce babu laifi a kan haka akwai ba hadisin annabi ingantacce sayayi a cikin sunan abi dauda albaniya inganta hadisin a cikin sahi na jami'u sagir za mu zo mu karanta shi ƙararra manzan Allah ya hana kun gano wannan da kyau ku ƙararra annabi ya hana tawa kuma nan ya ce mi la ba su bi to wannan maganar tana da bukata a tsaya tattauna ta da kyau kun gano wannan da kyau ku amma bari mu karanta abin da yake faɗi tukuna kafin mu zuwa cikin muzakkiran da za mu karanta mai sunan alkitabatu alal kabar mai hukuncin yin rubutu akan kabari kun gano wannan da kyau ku menene hatta wancan alaman da muka karanta mai hukuncin a sa jarit jarit zarban dabino a kafa kan kabari mai hukuncin wannan ba mun taba ji annabi ya sa ba a wasu kabari ne ce innahu malayu' la yu'azzaban eh to me hukuncin a sa wannan me maganganun malaman musulunci kan haka sannan ana tantance a ware tsakanin kabarin namiji da kabarin mace wajen sa alama misali in kabarin namiji ne a sa ɗaya kabarin mace a sa biyu ko kabarin namiji a sa biyu kabarin mace a sa ɗaya ana wannan malam bai tattauna mana mafi yawancin maganganun ba sai dai za mu zo insha Allah mu za mu tattauna don mutane su fahimci inda aka samu gaba domin wannan matsala kadiyya ce wacce take da bukata cinda muhammad hassan gashi yana daga cikin malaman da ke tabbatar da abubuwa na sunna amma jin da kafin shi ta zame a nan inda za ka san cewa ba malamin da ya cika ɗari bisa ɗari in ba manzan Allah ba shi ne kaɗai za ga ɗari bisa ɗari ba wani inda za ci akwai wani kuskure ko wani ba daidai ba amma Allah in dai ba annabu ba to sai dai a yi haƙuri kawai ana fahimtar wannan da kyau ku amma mutum zai zai ci ai malam wane ya yi kuskure ai abin mamaki ne malam wane ya zama tattar baya kuskure shi ne abin me amma a yi kuskure ai gadon gidansu ne kun gano wannan da kyau ku kakanmu adamu da me ya fara da kuskure sanda za a halice shi mala'iku da bai suka fara shaɗan ma da ka tsine mai albarka da me ya fara amma ka cewa ne kuskure ai abin mamaki ne ma cewa ne ya tabbata bai kuskure amma ya kuskure sai a ce ah, to adama ana expecting yayi ai kun gano wannan da kyau ku Allah ya sa mu dace Muhammad Hassan wannan kalman bar dai mu ji abin da zai faɗi sai ce fal'adat al'an fil qubur kad takatharat malaci irin ababen da ake sawa domin alama akan kabari a wannan lokaci sun yawa ala khilafi ma kana alaihi al'amr qabla zalik sabanin yadda al'amari yake a baya fal aslu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama fa'ala shi da wannan alama asali annabi ya taɓa yi kad takhtaliful wasila fit ta'alim wannan sa wannan alaman to shine kawai hanyar da zaka bi wajen sawa aka samu sabani min zamanin akhar daga zamanin annabi zuwa wannan zamanin fala yuqalu ala alwasail alhaditha ka kaharakal mukabbirat as-saut mala yace ba za mu ce wannan sa alama a hukunta shi kamar irin yanda a zamanin yanzu ake da loudspeakers mace inna ha bida'a ko wannan ba bane kaga yana neman ya hada loudspeaker da rubutu a cikin kabari kamar yadda idan ka ce ma yan bida'a abin da kuke yi kuna sa kyallon wazifa ba daidai bane bida'a ne sai ce loudspeaker ma bida'a ne fanka ma bida'a ne wutar lantarki bida'a ne kare da karo shi ma shehin menene bida'a ne saboda ba shi a zamanin annabi gano wannan da kyau ana taɓa waku labarin malami ne a unguwan nan ya je tafsiri wani gari da ya je tafsiri wannan garin shi ne wani ya zo zai mukabala da shi ko gano wannan zai mai hayaniya shi wancan dan bida bida ya ƙunsa a cikin shi shi kuma wannan malamin sunna ne ya sha shi kenan da ya zo aka zauna aka kawo wannan hadisin man a hadasa fi amrina haza ma laysa kaza kaza wa da muhdathatil umuri bid'a kaza kaza sai wani ce kana nufin duk abin da bashi a zamanin annabi bid'a ne yace cewa ne abin da babu a cikin addini zamanin annaba aka kawo shi yanzu to bid'a ne sai kawai zai mai a duk abin da babu zamanin manzon Allah ne shine bid'a shi haka ne yace yace yana sai ya mai fanka kaza kaza sai yace kai akwai kamalan zamanin annabi ya ce ba ni ya ce doka zama bida'a fa kulli bida'atin dalala kulli dalalatin subhanaka allahumma biyamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum